zaman lafiya a libya an yi kurakurai a baya kuma har yanzu ana kan kuskure din saboda majalisar ɗinkin duniya har yanzu za a ce bata shiga cikin al'amarin libya yadda ya kamata ba yadda za a samu zaman lafiya wanda yake ainihin tabbatacce a kasar ba yana da kyau a ce an samu kasashe musamman na afirka ko kuma na laraba wanda su yarda su ba da sojoji wanda su je su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a ƙasa din zaman lafiya na wannan ƙasa din da ainihin gudunmowa na waɗannan ƙasashe ko na afirka ko na larabawa zai taimaka majalisar ɗinkin duniya wajen sasanta ainihin su ɓangarorin da ke cikin ƙasar libya sannan kuma suke shugabancin ɓangarori na ita libya ɗin bayan an yi wannan sannan sai a yi maganin gudanar da zaɓe wadda zai karɓo ga dukkanin mutanen libya zaɓe karɓaɓɓe ga jama'ar libya gaba ɗaya shi zai kawo zaman lafiya wa ƙasar idan ba a manta ba a bara wato ɓangaren siraj alfayis da ɓangaren halifa haftar wanda ke rike da gabashin libya sun tattauna sun gana da shugaban faransa emmanuel macron kuma ganawar an kalle ta a matsayin wato wani yunkuri na amincewa a gudanar da wannan zaɓe to baka ganin wannan gana wacce ta yi tasiri har yanzu ma aka fara farfado da zancen cewa a gudanar da zaɓe da ɓangarorin biyu za su amince da shi eh wannan ma abu ne mai kyau amma dai ina kara maganar cewa kafin a yi wannan zaɓen ya kamata duk ɓangarorin su yadda cewa za su yadda da ainihin sakamakon zaɓe din wato yadda da sakamakon zaɓen shine ainihin mataki na farko na samar da ainihin zaman lafiya a ƙasar in ba a samu wannan ba ko da an yi zaben duk wani bangaren da ya ga bai ci ba yanzu misali shi bangaren aftar zai tsammanin cewa shi zai ci zaɓe sai a yi zaɓe kuma a su su na ɗaya bangaren su ci zaɓe kaga daga nan wurin in ba sa'a aka yi ba shi sai ce shi bai amince da sakamakon zaɓe ba tunda akwai makamai a hannunsa kawai abin da zai yi shine ce bai yadda da zaɓen ba kuma shi ya rike inda ya rike hmm. kaga maganar zaman lafiya bai taso ba kenan abin da nake kokari in nuna shine samun dawwammamin zaman lafiya a libya ba wai zaɓe ne kawai zai kawo shi ba a tattaunawa da za a yi nan kamar wanda aka fara da da shi emmanuel macron ya kira din wannan mataki ne wanda yake mai kyau kuma mataki da za a ce na farko ka san an gudanar da zaɓe a shekarar 2014 inda mutane 630 suka kaɗa ƙuri'u to amma a wannan karo hukumar zaben ta libya ta ce kawo yanzu an samu mutane da ke rige-rige wajen yin rajista don ganin cewa sunansu ya shiga cikin waɗanda za su yi zaɓe a 2018 kuma an samu mutane wato kusan miliyan biyu kaga alkaluma an samu rata sosai da alkaluman da aka samu a 2014 to wannan ana iya cewa su kansu mutanen libya din sun kosa ne suna son a yi zaben nan su ma su huta ai duk wani wanda ya zauna a cikin yaƙi na shekara biyar zai gaya maka cewa shi abin da kawai yake bukata shine a zauna lafiya a kasar shi wato ai matsalan rikicin libya ba wai na yan kasar libya ba ne matsalar rikicin libya matsala ce ta ainihin su shugabannin mayaka din duk lokacin da aka ce maka wannan shugaban mayaka an samu yarjejeniya tsakanin su na cewa za su amince da abin da mutanen ƙasa suka ce to insha Allah an samu zaman lafiya a ƙasan ke madalla a kabir ɗanladi lawanci muna godiya da fashin baki da aka yi wa masu sauraron mu mun gode kwarai madalla ni ma na gode